الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب جزى الله أصحاب النبي محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه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 amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, yan uwa musulmi masu sauraronmu da kallonmu ina mana barka da haɗuwa a cikin wannan shiri wanda muke tattaunawa akan mu'amala wanda a cikin wannan shine darasinmu na bakwai a cikin darasinmu na baya mun yi magana akan yanayin mu'amala tsakanin musulmi yadda annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana 'yan uwantakan musulmi musulmi ɗan uwan musulmi ne baya ba baya miƙa shi inda za a cutar da shi baya kuma aibanta shi zuwa ƙarshe wanda a kayin wannan insha Allahu ta'ala za mu ɗora annabi alaihi salatu wassalam a wata ruwaya ta abi huraira wanda ita ma da wannan lafazi sai dai akwai 'yan kalmomi ƙari ne akan na wancan wanda annabi alaihi salatu wassalam bayan ya bayyana cewa almuslim akul muslim musulmi dan musulmi ne musulmi dan uwan musulmi ne akawa ta musulunci akawa ce mai ƙarfi akawa ce wanda a farkon ƙarni na farko na sahabbai gani ma suke yi akawa ce wanda ta fi akawa ta dangantaka ta fi a ce uwa ɗaya uba ɗaya kuke ko uwa ɗaya kuke ko kuma uba ɗaya wannan haka ya ba da damar har wasu suka so su gadar da wasu 'yan uwansu na musulunci wanda annabi sallallahu alaihi ya haɗa su a kawa allah ta'ala ya kore wannan da cewa wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dun fi kitabillah da haka 'yan uwantaka ta musulunci 'yan uwantaka ce mai ƙarfi sai annabi ya ce la ta hasadu kada ku yi wa juna hasada ya ku musulmi kada ku yi wa juna hasada hasada ɗayan uku ne na ɗaya neman ni'imar da Allah ya yi wa wani ta gushi kawai tunda dai kai baka samu ba to gaba ɗaya ma a rasa tunda kai baka samu ba shi ɗin ma ya rasa wanda wannan wata guba ce mai zafi da ke cikin zuciyar ɗan adam yana jin zafin don me wani Allah ya ni'imta shi don me wani Allah ya bashi kaza da haka shi yanzu fatansa da burinsa ne wannan ni'imar da wane ya samu ta watse ya zama babu ita wannan ita ce babbar hasada na biyu hasadar wane ya rasa ni na samu wane don me zai samu ni ban samu ba don me wane zai samu sai ga hakurin daga wane ya samu falala ba abin da ya ma babu wani dalili sai ga kana jin zafi in ka gan shi ranka yana ɓaci kana kau da kai kana ga kamar ka kama shi ka cije shi ko ka kama shi ka cinye shi ko abin da ya kama da haka ba ka tuna cewa ubangiji ta'ala ya falala shi da wannan ni'imar da kake gani ba ƙarfinsa ba ne ba dabararsa ba ne ba wayonsa ba ne ba shi da ƙarfi ba shi da wayo ba shi da dabara da falalar Allah ne da ƙaddarawar Allah da hukuncin Allah to da a ce ka yadda mai hasada da ya yadda ya yi imani ya bibiyi sunayen Allah da siffofin Allah na alƙadiru? na abin nan alhakimu da mai hasada bai yi ba domin idan ka ce alhakim shine Allah mai hukunci ne wanda yake yin hukunci a bisa yadda ilimin Allah ta'ala ya hukunta a yi kaza ko iliminsa na gaibi ya hukunta cewa wane ya cancanci abu kaza ɗin da haka sai Allah ya hukunta mar sai Allah ya ƙaddara mar sai Allah ya ba shi. to yanzu kaga kai kuma kana faɗa ne yanzu kai kana faɗa ne da hukuncin Allah da ƙaddarawar Allah domin wanan ba shi ba wa kansa ba wanan ba shi wa kansa ba don haka neman cewa ni na cancanta da abu ka zaɗin wane bai cancanta ba sai zama kana jin zafinsa kana faɗa da shi kana fushi da shi kana kauda masa da kai duk inda ka zauna duk inda ka tsuguna ka yi magana a kayansa ka faɗi magana a kayansa kai abin ma baƙin ciki wannan abin har yana faruwa tsakanin ɗaliban ilimi da malamai za ka samu malami tsakaninsa da ɗalibansa ko tsakaninsa da ɗaliban wani malami da suke tare sai ka samu akwai irin wannan ko kuma malami tsakaninsa da wani malami saboda wancan malamin ko dan yana da kaza ko dan yana da abu kaza sai ka samu duk inda ya tsuguna babu laifin zaune balle na tsaye babu laifin zaune balle na tsaye amma ya ce wani na yayi kaza wani na yayi kaza ko ka ji ma wani lokaci wani ai bai iya kaza ba ko kuma kaza ɗinsu akwai matsala kaza haka yi ta abin nan wanda duk wannan zafin zuciya shi yake taso da wannan to 'yan uwa musulmi annabi alaihi salatu wasalam ya ce la ta hasadu kar ku yi wa juna hasada kar ku yi wa juna hasada sai hasada ta uku <coughs> shine burin abin da wani yake da shi burin a ce kaga wane da wata ni'ima kai ma ka buranci irin abin da yake da shi wannan ita ce hasada mai sauƙi saboda allah ta'ala ya ce wala ta tamannau ma faddala bihi ba'dakum ala ba'din saboda haka wannan shine mai sauƙi Hasada da aka ce tana da sauƙi amma a cikin hana hasada akwai inda aka yi rangwame wanda rangwame wannan hasada ce amma dai an kirata da hasada wa in kana akwai ruwaya da ta kirata da gibba. la gittata illa fi sinatain ko la hasada illa fi sinatain babu hasada sai cikin abu biyu na ɗaya a rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfikuhu ana allayi wa ana annahar mutumin da Allah ya bashi kuɗi ya bashi dukiya yana ciyar da dukiyarsa yana yin abin da ya dace da dukiyar marayu a taimaka musu miskinai a taimaka musu addinin Allah yana gina masallaci can ya taimaka wa addinin Allah can ya ba wa wancan ya ba mabukaci can dan matafi ya ba shi can makwabtansa kowa yana Allah ya albarka wa ne ya ba wancan ya ba wancan ya ba wancan kamar yadda za mu zo mu ji insha Allahu ta'ala a wani darasi wato mu'amala tsakanin makwabta da haƙoƙin da ya dace da wanda eh, mawadaci ya yi da makwabtansa da kuma talaka ya yi da sauran makwabtansa to yana bawa ya ba wancan ya ba wancan kowa addu'a nake yake yi na sanya albarka dare da rana yunfiquhu ana al wa ana an to wannan sai mutum ya ce kai ina ma da Allah ya bani dukiya irin ta wane na yi aiki irin na wane ko ma sama da na wane kaga wannan buri ne na abin da Allah ya masa annabi ya ce to wannan babu komai ko kuma wa rajulun atahu Allahu ilma wa fi ruwayatin ukhra atahu Allahu hikima Allah ya bashi ilimi wal hikimatu al murad bil hikima fi hadhihi ruwaya huwa al ilm Allah ya bashi ilimi yana tsayuwa da ilimin nan ana al-layl yana karantar da wannan ilimin yana aiki da shi ya faɗa wa mutane ya karantar da shi ya ɗabbaƙa ya aikata sai ka ga cewa kai da Allah zai bani ilimi irin na wane ma eh, irin na wane ni ma na yi aiki irin na wane na yi karantarwa irin ta wane na yi kaza irin ta wane malamai sun ce ibn hajar al-asqalani ya yi haka ya roƙi Allah da Allah ya bashi ilimi irin na zahabi shi ma ya aiki irin na zahabi saboda abin da ya gani imamu zahabi ya yi na littafinsa na siyarul alami annubala to kaga wannan babu komai amma wayancan gushewan ni'imar ka yi burin ni'imar ta gushe ko kuma ka dinga ɗaukan ma'aini na cancanta ni ne na dace da wannan ni'imar wane kuma waye shi za a ce yana da kaza ayin da ma ni ne to kaga kana nema ka nuna cewa ubangiji ta'ala yana ajiye abu inda bai dace ba kai ne ka san inda ya dace saboda haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah kada ku yi wa juna hasada kar ku yi wa juna kyashi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wala tabagadu kada ku yi fushi da juna da juna tabagad tafa'al eh, tabagadu kar ku yi fushi wa juna wane yana fushi da wane wane yana fushi da wane bai halatta ba a matsayinka na musulmi a ce kana fushi da wane har ma ka ƙaurace wa wane balle ma a ce har ma ka daina magana da wane ya ganka ku haɗu da shi <coughs> ka kau da kai shi ma ya kau da kai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce la ya muslim a kahu fauka falasa falasa ta ayyamin kada wani musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa sama da kwana uku sama da kwana uku ya aridu haza wa ya aridu haza wannan yana kawo da kai ta nan wannan ma yana kawo da kai ta nan manzan Allah ya ce mafi alkhairinsu fiyayyensu shine wanda ya fara yin sallama da haka kaga kenan ba yin ba yin fushi kada ku yi fushi da juna wane ne e eh, yayi maka abu akwai saraha ya ku yan uwa musulmi a zamantakewa tsakanin musulmi da musulmi ko tsakanin makwabci da makwabci ko tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa akwai saraha akwai sarahatun nut wani e eh, kayi mun kaza kayi mun kaza ban ji daɗi ba amma wallahi na yafe ma na yafe ma da Allah amma ka lura irin abu kaza da irin abu kaza da irin abu kaza akwai saraha akwai saraha a cikin rayuwa a cikin zamantakewa rayuwar aure akwai saraha in mata da miji ne wane ka yi min kaza kaza din nan da kaza da kaza hmm? in miji ne shi ma ya faɗa mata in abokinka ne ka faɗa mar in ɗan uwanka ne in makwabcinka ne in abokin kasuwancinka ne wane ka yi min kaza fa ban ji daɗi ba ban yi kaza ba amma na yafe akwai saraha a cikin tattaunawa a cikin zamantakewa saboda haka la tabagabu kar wane ya maka abu <laughs> kila ma bai sanya maka ba ka sani cewa <coughs> kamar yadda a darasin baya muka faɗa cewa <coughs> shi ɗan adam da za ka yi mu'amala da shi ka yadda cewa yanzu kana mu'amala ne da ɗan adam ba mala'ika ba ba ubangiji ba shi kwa ɗan adam al'asulu fihi an yi takatta al'asulu fihi zai yi kuskure da haka idan ma kuskure ai abin nan ya yi abin da dama mazannarsa ce ɗan adam mazanna ne na kuskure mazanna ne ya maka ba daidai ba amma ya maka ba daidai ba ya doge ya yi ta ja ya ta musu ya cije eh hakan daidai ne abin da ya daidai ne shine ba haka ba amma ya yi makila ma ya ce don Allah wani kai haƙuri ce a shi tun da aka mar haka ai zuciyarsa ba haka yake ba to wannan ba zuciya ne irin ta musulunci ba la ta zo, la ta hasadu wa la ta annabi alaihi salatu wasalam ya ce wala najashu kuma kada ku ruɗi juna na najashi wannan mu'amala ce ta 'yan kasuwa shi ne malamai suke cewa kamar yadda imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala ya fassara shi cikin muwaɗansa shi ne mutum ya yi ƙari cikin sil'a cikin kayan sayarwa wanda ba nufin saya yake ba don ya yaudari mai saya <clears throat> haka za ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala cikin littafinsa sharhul mumta shi ma haka ya ta'arifinsa <clears throat> wane yana sai da kaya ɗan uwanka ya zo zai saya madadin agaza masa da taimaka masa da tausaya masa sai ka nemi kai ba saya za ka yi ba amma ya zo ya ɗauki irin yadi kaza ko irin riga kaza ko irin hula kaza ko irin takalmi kaza ko irin kujera kaza ko kuma kaya dai duk irin wanda ake sayarwa ni ma ina son irin nawa ne sai ka zo ka taya shi sama da farashinsa domin shi mai saya na gaskiya yanzu idan ana sai da abu naira dubu ka zo ka taya naira dubu biyu shi mai kayan ya san kai ba mai saya ba ne ya hana ka da haka wanda zai saya na gaskiya da haka za a ruɗe shi ya sayi abin sama da ƙimarsa kar ku yi wa juna haka kar ku yi wa juna haka wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'd manzo Allah ya ce kada sashin ku yayi ciniki akan cinikin sashi ko ɗaya ruwayar la ya sumu kada yayi tai akan tayin wani wani ya zo yana sayan abu to shi kenan kyale shi nan ma malamai suka ce idan tayin da ya yi ko cinikin da ya yi ana ganin mai kayan ya karkatu ya karkatu zuwa ga ya sallamar masa karka zo ka ce to wane kai ma kana son wannan kayan ko kana nufin ka yi ƙari a kayan abin da shi ya saya ka ƙara yin tayi akan kan tayinsa har ma ka ɓata har ma ka ɓata cinikin da yake kar ku yi haka in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan mu'amala ce ba mu'amala mai kyawu ba akwai ruwayar da manzo Allah ya hana ya hada ya iktirani tsakanin laibi ba'dukum ala bai'i da ma wala yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi kada ɗayanku ya yi neman aure akan neman auren ɗan uwansa ka kamar wannan kamar a ce saddu zari'a ne ana tare abin da zai kawo kilal abin da zai kawo matsala tsakanin zamantakewarku da mu'amalarku wane ya ga wance yana so kai kuma ka gan shi saboda kila ka fi shi wadata ko ka fi shi kaza ka fi shi kaza ka je ka kai ma ka ce kana so duk cewa malamai sun ce idan ta karkatu zuwa gare shi sun kusanci juna shine aka hana amma dai annabi alaihi salatu wassalam ya hana wannan saboda kore abin da zai kawo matsala a kanin zamantakewarku da mu'amalarku manzo Allah ya ƙara a cikin hadisi ya ce al-muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne musulmi dan uwan musulmi ne saboda haka yan uwa musulmi yan uwantaka ta hukunta mu'amala yadda za ka yi mu'amala da kowane musulmi ka yi mu'amala a matsayinsa na akhinka haza akhun laka wannan dan uwanka ne saboda haka kalli a nan babin a nan wurin za mu yi misali <coughs> kalluwa ne wanan nan da nake mu'amala da shi in ɗauke shi yanzu ɗan uwana ne na saba in babba ne da ni in sama yake da ni ya fi ni shekaru to yanzu in ɗauke shi ɗan uwana ne kamar yayana ne saboda haka sai in kalle kuma ya ya kamata in yi mu'amala da yayana sai ne irin wannan mu'amalar ya kamata in yi mu'amala da yayana mu'amala ta girmamawa mu'amala ta darajawa mu'amala ta gabatar da shi a kaina don haka sai ne mu'amala da wannan domin shi ma annabi ya ce abin nan ɗan uwana ne a'a wannan wanda zan yi mu'amala da shi yanzu ɗan uwana ne amma na kalle shi a bisa yadda na kalle shi girmansa da yadda yake ya kai a ce wannan ya haife ni ko ya kai a ce kakana ne to in yi mu'amala da shi mu'amalar da zan yi da mahaifina mu'amala ta uba da ɗa mu'amala ta kaka da jika in mu'amala ta uba shi shikenan a wannan wanda na gani za mu yi mu'amala da shi yanzu matsayinsa matsayinsa <clears throat> yanzu a yadda nake ganinsa sa'a na ne daidai muke da shi to ƙaddara cewa kamar kai ne hassan da husaini ne matsayinku ɗaya shekarunku ɗaya sa'anka ne ya za ku yi mu'amala yi mu'amala da shi irin wannan mu'amala ko kuma a'a ƙasa yake da kai bai kai ka ba a shekare bai kai ka ba a matsayi bai kai ka ba a daraja to kai mu'amala da shi a matsayin kamar kaninka ne yanzu za ku yi mu'amala da shi wanan nan kamar kaninka ne za ku yi mu'amala da shi to in za ka yi mu'amala da kaninka ka ga yana da buƙatan tausayinsa taimakamar agazamar ƙarfafarsa ɗauke masa wasu abin da ba zai iya ba to sai ka mu'amala da ɗan uwanka a matsayin haka wannan husnul mu'amala husnul khul sai kai mu'amala da shi a matsayin irin wannan don haka eh, wane kuma da za mu yi mu'amala da shi ina ganinsa shi ma kamar ƙasa yake da ni bai wuce ma a ce bai wuce ma a ce ɗana ba ne ko jika na ba shi kenan shi ma na da buƙatan ɗanka yana da buƙatan tausayinsa ba shi shawarwari yadda ya dace ka ɗora shi akan hanyar da yake daidai ka ba shi shawari ka agaza masa ka ƙarfafe shi a inda yake da bukata a karfafe shi don ya samu karfin gwiwa a abin da yake ka karfafe shi abin da yake da bukatan a rage shi a kaɗe shi a kawar da shi daga irin kaza saboda zai zama masa fitina ko cuta ka yi masa wannan shine mu'amalar da ubangiji ta'ala ya umarce mu mu'amalanci junanmu don haka abin bakin ciki a yau abin bakin ciki a yau shine wannan mu'amala ta samu matsala kowa yana mu'amala ne in kaga yana kyautata mu'amala to yana kyautata mu'amala ne a wajen wanda shi ma yake tsammanin wata mu'amala yana, tsammanin cewa wanan nan in na kyautata masa shi ma zai kyautata min amma in ba haka ba in ba ina tsammanin a wani abu da nake da target akan wane ba to ba na kyautata mar ba ruwana da shi in makwabtaka ne ina ba wa ne ina yi masa kaza saboda shi ma yana da halin yamin in bai da halin yamin shi kenan na mai da shi juji ba ruwana da shi to yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah cikin mu'amalar mu mu kyautata mu'amalar mu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa kyakkyawar mu'amala tana daga cikin abinda zai kyautata ko zai nauyaya mizaninka ya zo cikin hadisin da abu darda'i aka ruwaito daga wajensa wanda imamu turmuzi ya fitar da hadisin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa mamin min shay'in afqalu fil mi'zanil mu'min yawmal qiyamati min husnil khulq babu wani abu wanda yafi nauyi a cikin sikelin mumini sama da kyakkyawar mu'amala wa inna Allah yubghidul fahishal badhi' Allah ta'ala yana yin fushi da alfahish mai mummunar magana albazi wanda yake duk abin da ya zo bakinsa sai ya sake shi kawai ta faɗa kan kowa ya zai magana har ma ka ji wani ana cewa kai ka ji tsoron wani in ya tsaya ya buɗe baki ya kaifa maka wata magana sai ta yi maka kaza to wannan wallahi ya ji tsoron Allah mai irin wannan halin ya ji tsoron Allah Allah yana fushi da irin wannan wannan hadisi imamu turmuzi ya fitar da shi kuma ya ce hadisi ne hasanun sahih ya zo cikin hadisin da har yanzu shi ma imamu turmuzi ya ruwaito shi daga abi hurairata radiyallahu ta'ala an abu huraira ya ce su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilin nasu aljannata wato eh, ma nasu aljannata abu huraira ya ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mafi yawan abin da zai shigar da mutane aljanna kala sai manzon Allah ya ce taqawallahi ta'ala wa husnul khulq jin tsoron Allah kiyaye dokar Allah yin taka tsantsan cikin aikin da za ka yi da kuma kyakkyawar mu'amala wasu ila an akthar ma yudkhilun naran nas an nasan nara an tambaye shi kuma akan mafi yawan abin da zai shigar da mutane cikin wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alfam wal farj baki da farji komai ya zo bakin mutum yayi kamar yadda ya zo a hadisin mu'azu dan jabal cewa wa hal yakubun nasa ala manakhirihim illa hasa'id abin alsinatihim babu abin da ke kifa mutane akan hancinansu ko ya ce akan fuskokinsu sai girbe-girben su duk abin da ya zo bakinsa zai faɗa zai furta ya faɗa wannan shi ke shigar da su Allah ta'ala mana muwafaƙa lokacin da aka shirya wannan darasi ya kawo kayi muna fatan ubangiji ta'ala ya yi mana muwafaƙa nan za mu dasa aya sai kuma darasinmu na gaba in Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب جزى الله أصحاب النبي محمد محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول الله across ocean oh,